السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin ishirin da nawa kuka ce Ishirin da hudu ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala yau ma ya kaddari haduwar mu kamar yadda muka alkawarta wa junanmu cewa za mu ke haɗuwa a kowane yammacin asabar daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba da isha don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na abu sala littafi ibn abi sai alƙairawani rahimahullah cikin tattakinmu mun kwana a ƙarshen babi na biyar bab fi yau insha Allahu matashinmu shine babi na shida babu fi man lam yajid ma'a wa sifati tayammum wannan shi ne babin da za mu karanta insha Allah muna yi wa Allah godiya tare da roƙon cewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardacce a wajensa attayammu fi luga ma'anahu al-qasd abinda ake nufi da taimama a yaren larabci ma'anarsa alƙasdu nufi alƙasdu tayammamtuhu na nuface shi idan ka nufaci abu akan ce yammamtuhu kamar yadda Allah yake wala ya ta tayammamul khabitha ko kada ku nufaci mummuna mara kyau ya zama na shi ne ku an tuntun kuna shi za ku ciyar in za ku ciyar ku nufaci ne kyau sai ku ciyar kada ku nufaci mara kyau ku ce za ku ci da to ma'anar taimama nufata amma a istilahin malamai kuka hau abinda ake nufi da attayammu tsahara abturadiyya Sarki ne da ake yinsa da turbaya ko kuma abin da ke da ma'ana na turbaya tashkamilu ala mas'il wajhi wal yadayni wanda iya inda ake shafawa shine alwajhu fuska wal yadaini da hannaye biyu wannan shine iya bigiren da ake yin taimama ba kamar alwala ba kuma ita taimama takan tsaya a matsayin alwala kuma takan sauwa mai janaba wanda wanka ya kama kaga taimama tana da ƙarfi tana iya halattawa matar da ta gama al'ada ba ta samu ruwan wanka ba taimama na isan mata ta yi taimama ta yi sallah haka wanda biki ya ɗauke mata sai aka rasa ruwa za ta iya taimama a madadin wankanta da alwala sai ta yi sallah haka ne janaba namiji ne ko mace idan ya raka ruwa zai iya yin taimama a madadin wankan da alwalar sai kuma ya yi taimama taimama tana halatta abinda duk sharaɗi ne sai da alwala a yi shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ya ce, wa in kuntum marada أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه wannan ittifaƙi ne na malaman duniya duka cewa umarnin taimama daga Allah ne tabaraka wata ta'ala Allah yake idan kun kasance marasa lafiya ko kuma kuna kan hanyar tafiya ko kuma ɗayanku ya zo ya yi ba aya ko kuma ya sadu da iyali sannan kuma ba a samu ruwa ba to yanzu me yayi abun yi za a haƙura da sallah sai lokacin da aka samu ruwa ko ya za Allah ya ce a'a fata yamma musa idan ban. ku nufaci turɓaya mai tsarki sai ku dafa ta famka wujudi, kun ku shafa fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku minhu daga wannan turfaya. kaga rukunin taimama farillar taimama niyya shafa fuska shafa hannaye an gane to shine anan malam yake babu fi mallam ya ji ma'a babin da yake magana a kan mutumin da bai samu ruwa ba abinda babin zai karantar da muke nan menene hukuncin mutumin da bai samu ruwa ba malam to shine zai tsokaci a kai wa sifatu tayammumi yaya sifar taimama take malam to shi ne abin da zai yi bayani a kai abu nawa hukuncin wanda bai samu ruwa ba da kuma sifar yadda taimama take shi ne abin da babin ke kunshe da shi a tayammumu ita taimama ji li adamin mai yana zama wajibi a yi ta in an rasa ruwa li adamin mai saboda rashin ruwa fistafar a cikin tafiya iza ya isa an yaji da ku idan mutum yana cikin tafiya sai ya ɗebe tsammanin samun ruwa fil waƙaƙi a cikin lokacin sallah lokacin sallah ya yi kuma ko da ya wuce inda yake dinnan ba zai samu ruwan ba har lokacin sallar zai wuce to ya zai ya yi taimama daga nan ko ko sai ya nema shi dai ya riga ya tabbatar da cewa ba fa zai samu ruwan nan ba amma Allah yana iya yi ikon ko to amma a nasa yaƙinin ba zai samu ruwan ba inda ruwa yake duk saurinsa lokacin sallah zai wuce kafin ya je inda ruwan yake to yaya hukuncin wannan wanda shi ya ɗebe tsammani an yaji da ya same shi fil wakati a cikin lokaci wa ji yajibu ma'a wuju, idza lam yaqdir ala fi safarin hau habarin limarabin mani'in aunin limaradin mani'in au marabin ya ƙadiru alamati to ga bayani ya wajibi ne ya yi taimama kawai a lokacin shi kama tunda ya tabbatar ba zai samu ruwa a kan lokaci ba to ya yi taimama a farkon lokaci ya yi sallah a kan tari. an gane wannan waƙar ya jibu ala waƙar ya jibu yakan zama wajibi ma ya yi taimaman ɗin a farkon lokaci yujihi tare da samun ruwa akwai ruwan tare da shi ga ruwa ba babu ba amma aka ce wajibinsa yanzu taimama saboda ne idan lam ya kadir alamar in ba zai iya taɓa ruwan ba in ba zai iya taɓa ruwan ba fi safarin aw wannan kuma hukuncin ɗaya ne kana tafiya ne ko kana gida a bulaguro kake ko ku a gari kake menene dalili illar da ta sa aka ce ya yi taimama ko da ga ruwa Illar ita ce bi marabin mani'in saboda wata cuta da yake dauke da ita mai hana taɓa ruwa limarabin mani'in saboda wata cuta da take hana shi taɓa ruwan in ya taɓa ruwan to zai jigata ko ma ya hallaka ko ciwon ya faru au marabin ko kuma wata cuta ya tsadiru alamasihi zai iya taba ruwan amma wala ya ji duman yunawi yau bai samu mai mai komar ruwan ba yana kwance ga randa ga huta yana hange kuma idan da za a kawo mar zai iya yin alwalar kuma ba abin da zai same shi amma ba zai iya zuwa nan ɗin ba ko bai samu mai ni mar ba shi ma ya yi taimama ya yi sallah an gane wannan da mai ciwon da ba zai iya taɓa ruwan ba in ya taɓa zai cutu to kar ya taɓa ruwan da ya taimama da wanda shi kuma gashi zai iya taɓa ruwan idan da an kawo mar amma ba mai miƙa mar ya rasa to ya taimama ya sallah da wanda kuma shi kwata-kwata ba ruwan sannan kuma baya tunanin samun ruwan a yanzu ya yi taimama shi ma a farkon lokaci ya yi sallah an gane wannan waka zalika musafiru a nan idan muka duba hadisin abu huraira wanda wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ya rasulallah inni akunu fi ramlin inni akunu firramli arba'ata ashhuri nakan shiga cikin kwazazzabon da ke ɗauke da yashi rairayi turbaya ko tsakoyi kawai babu ruwa ruwan da nake amfani da shi ma sai dai wanda na zo da shi a falkara gumi ya ɗauko mini nakan yi arba'ata ashurin au sata ashhuri wata hudu ko wata biyar sannan kuma Fatakulu, fina annufasa wal mukan yi rani a wurin mu zauna da matanmu masu al'ada da matanmu masu biki wannan irin su kiwon raƙumma ne ke kai su yi wannan ruwa ne dai a yau farautarsa da nisa a ragumi a kawo sai dai kuma gurin yana rike raƙumma to yaya hukuncinmu da ni da matana ya rasulallah wal junubu kuma ga janaba ta kan same mu ba ta samu matanmu nifasi ya samu matanmu mukan zauna a wurin albarka shurin aukarsa wata hudu ko biyar fama tara menene ka ga hukuncin me za mu qala alayka bitura ka rika amfani da turbaya kawai wannan shine hukuncin don Allah subhanahu wa ta'ala ce in kuntum marada aw ala safari aw jaa ahadun min al-ghaibi aw lamastum an-nisa lam tajidu ma fatayammamu don haka ku rika yin taimama kuna yin sallah lokacin da kuka kulla inda ruwa yake wadace sai ku yi wanka sai ku ci gaba da ainihin tsabbaka wato hukunci kamar yadda yake ga mazauna waɗanda suke cikin wadataccen ruwa an gane wannan? to sannan wannan imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin ko kuma imamu ahmad ya ruwaito hadisi wanda jabir dan abdullahi yace karajina fi safarin mun fita wata tafiya fa saba rajulun minna hajrun sai kawai dutse ya gangaro sai ya rotsa kan wani daga cikinmu fashajjahu fi ra'sihi ya fasa masa kai sun ma'aka lama yana faman jinyar kan da ya kwanta kuma sai ya mafarki da iyali kuma gashi yanzu ya zama mai janaba ga kansa da ruwa yana tsoron ruwa ya taɓa raunin Fasa ala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiyarsa faƙala hal tajiduna li rufsatan fitayen mu ko kuna ganin kun sama mini sauki in yi taimama janaba ta sami ga kaina kuma ba na iya yin wanka yaya kuka gani ku ban fatawa taimako ku sama mun sauki mana zan yi yin taimama fa qalu ma najidu laka rukhsa wa anta taqdiru ala al-ma'i fantaqala famata suka ce kai mu ba mu ga wani sauki da za mu sama maka ba tun da dai za ka iya yin wankan nan ka yi wanka kawai faga tafa sai ya wanka tun da bai samu fatawar yin taimaman ba mata kawai ruwan da ya shiga kawai sai ya gigi ta shi ta juye juye sai mutu falama na ala nabi sallallahu alaihi wa sallam jabir yace da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akbara bi dhalik أخبر بذلك أكباش aka bashi wannan labari fa qala qataluhu qatalahumullah ala yaqalu ala yaqalu sun kashe shi Allah kuma zai kashe su to su yanzu su ba su san hukunci ba ba za su yi tambaya ba kawai su ba da fatawa eh ala tsaru ba za su yi tambaya ba idza lam ya'lamu in har ba su sani ba ku duba ashe kundin nan fatawa haɗari ne eh kai kundin bala kawai ka ce kaza ne akwai haɗari Ba ka hararo komi ba ba ka kiyasta da komi ba ba ka da hujjar komi kawai ka daga kai ka sauke ka ce kaza to in kai sanadin wani wani abu ya faru da shi ba kai kama don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sun kashe shi su in ba su san hukunci ba su tambaya mana su ma ya kamata da ku bincika a yi tambaya hukun kafin nan amma haka kawai ku ce wai ba da damar taimama gashi ya yi wanka ya mutu inna ma kana yafi an ya yamma. ai da ya ishe shi kawai ya dafa ƙasa ya shafa fuska da hannu in ji manzon Allah to kaga ashe abinda malaman nan suke cewa mutumin da baya iya taɓa ruwa mai sanyi ko kuma ma kwata-kwata saboda ciwo ko ciwon nan nasa cikin ɗayan waɗannan halaye ko dai wannan ciwon in an sa masa ruwa watakila ya ta'akkar fitburin zai yi jinkiri wajen warkewa au ya hadu maraban akar ma'abu ko kuma wata cutar daban za ta faru tare da wannan ɗin ta da au ya hale bi sababi rasuli ko ma ya halaka sababin wanke da yi to duka wannan an ɗauke masa ba zai yi ba in ka sa wa ciwon ruwa zai iya hallaka ka ko kuma ciwon zai ƙaru ba zai warke kuma da wuri ba in kana jiƙa shi ko kuma wani sabon ciwo ya afku dalilin wannan jika shi da kake to duka wannan an yarda ka bar shi ka yi taimama saboda addinin musulunci yana da sauƙi baya dora wa mutane abin da za su iya halaka kansu wala talqu wala idiya ku ko ila haluka. kada ku rika jefa kanku halaka wai saboda ƙarfi da yaji kai sai kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hanya daban-daban-daban wanda za mu bi wanda in mun bi ta kuma za mu samu matsala ba in kaga mutum ya samu matsala a addininsa bai gano hanyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike take da sauki cike take da sauki Allah ya ce mu to wannan shine abinda Jabir dan Abdullahi ya to mana cewa in mutum yana da rauni kada ka kuskura ka bashi fatawar yayi wanka matukar raunin nan yana da matsala ba a so a jika shi ko yayi alwala in a gabar alwala ne matukar ciwon baya so a jika shi ka ba shi fatawariyin yin taimama har lokacin da Allah zai sama masa sauki an gane wannan? dukkan mazahib guda hudu sun yi ittifaqi akan cewa mutumin da yake tsammanin samun ruwa nan gaba fa shi wancan an ce in yi jinkiri in yi yaƙini ba zai samu ruwa ba ya yi taimama to wanda yake tsammanin samun ruwa fa shi ya ɗan jinkirta zuwa tsakiyar lokaci in ya samu shi kenan inda ya samu zai yi taimama an gane? mutumin da ya tabbatar kuma akwai ruwan to ya yi yunkuri ya dage sai ya ga sai ya je gun ruwan sai in ya ga ruwan ba zai isku ba ko kuma ya tinkari inda ruwan yake sai aka ce kai ina za ka yi ce zan je akwai tafki a cikin duhuwan na yake tafki ai wannan lungun na yan fashi ne yanzu yan fashi ne suke zama a wurin ba mai zuwa tafkin na yanzu in ba kai sha kai ba da kai ya to ni na ruwa na tun da sallah zan yi sai ka ne ka kauce kawai ka samu fili kai taimama kai sallah kai gaba ya bi ma ko kuma ce kai zaki ya yi zongo a wajen kwata-kwata ko makiyaya ma sun daina shayar da dabbobin su gurin kana zuwa zaki zai faimo maka akwai bakon zaki a gurin sai ka ce a tun da alwala zan yi bari ne kusa da ku, to kaji malam musa ke sallar ma sai a gaba to a nan duka wannan yana iya sa mutum ya yi taimama ga ruwan a kusa amma ba hali in ka je akwai barayi ko in ka je akwai zaki ko wani abu mai kashewa to sai ka yi taimama sai ka yi sallah ka yi gaba an gane wannan waka zalika da musafiru hakanan nan matafi ya tsorobu min hulma ga ruwa kusa da shi wa yamna'uhu min khawfan yusufi kun gani kusa da matafi amma in ya je akwai barayi au siba ko kuma zakuna masu illanta bawan Allah Tuwai wai za a yi ƙanar musafir wujudil mai idan matafi ya tabbatar da zai samu ruwa fil wakati a cikin lokaci kira ila akhiri to ya jinkirta zuwa ƙarshen lokaci in yana ga zai samu ruwa wannan ita ce ma mazhaba ta imamu malik wa in ya isa minhu in kuma ya ɗebe tsammanin samun sa mata yammama ya yi taimawa fi awwalihi a farkon lokaci wa in lam yakun indahu minhu ilmun to in ba da ilimin samu ko rashin samu ba in yana da ilimin cewa lallai zai samu ruwa ko zai samu ruwa to ya jinkirta zuwa ƙarshen lokaci tunda ya yi yaƙinin zai samu idan kuma ya kai da tsammani ba zai samu ba fa kwata-kwata to ya yi taimama tun farkon lokaci kawai dama kar ma ya jinkirta to idan kuma ya san cewa wannan ruwan wa in lam yakun hu, minhu ta tayammama fi waqti in bai da ilimin akwai ko babu zai iya ruwa ko a samu mai yiwa kuma ba za a samu ba ba ilimi ɗaya daga cikin biyu da yake da shi wancan na baya shi na farko yana da ilimin zai samu ruwan aka ce to tun da ba tabbas amma a iliminsa ya sa kan zai samu to aka ce to ya jinkirta kar ya yi taimama a farkon lokaci ya yi yunƙuri don ya ga ya isko inda ruwan yake sai in ya ga lokaci ya zo ƙarshe bai isko ruwan ba sai ce ka wannan abu ba zai haɗu ba zan zo da rasa lokaci to sai ya yi taimama sai ya sallah wannan kuma ya tabbatar da cewa ba zai samu ruwan ba to amma ba mamaki ai a samu ko to amma a yaƙinin sa ruwan nan ba zai samu ba to shi tun a farkon lokaci ya kamata ya taimama wanda kuma ya tabbatar zai samu ya jinkirta har zuwa ƙarshen lokaci wanda ya tabbata ba zai samu ba ya yi taimama a farkon lokaci wanda bai da ilimin zai samu ko ba zai samu ba ya jinkirta zuwa tsakiyar lokaci kun gane abu to a nan imamu malik ya yi amfani da nassosin da suka haɗa ainihin al'amurra duka akwai waɗanda suka tafi a bugaliya a yi taimama a farkon lokaci akwai waɗanda suka tafi a kan cewa a'a a jinkirta a zuwa ƙarshen lokaci to sai ya kafa abubuwan guda kashi ya ce mutumin da zai jinkirta har zuwa ƙarshen lokaci wanda yake da yakinin samun ruwa wanda kuma yake da yakinin ba za a samu ruwa ba shi ya taimama a farkon lokaci wanda kuma bai da ilimin za a samu ko ba za a samu ba yana cikin shakka to ya bari har zuwa a lokaci kun gane hannu na'am وكذلك إذا وكذلك إذا خاف ألا يدرك الماء في الوقت شنو؟ نعم وكذلك إن خاف haka kuma in ya ji tsoro Allah yudrikal ma'a ba zai tardo inda ruwan yake ba fi wakati a cikin lokaci wara ja an yudrikahu fihi sai ya ga kai amma fa in na ce zan samu zan iso gurin kai inda ruwan nan yake ba za mu iya zuwa gurin har da sauran lokaci ba yace amma kuma ba inna daji ne zan yi so to ya zai na ya dage to amma ya tabbatar ba ruwan nan ba za a samo shi ba sai ya wahalar da kansa sai kuma yake to amma ba mamaki ina gaba zan iya zan iya isko shi eh wayar juwa ne yudini ka hufi to idan menene hukuncin sa nan shi kawai yayi farkon lokaci kar ya wahalar da kai shi amma wanda yake da yakinin zai je akan lokaci aka ci shi ya jinkirta ko to wayannan idan mutum duka kowannensu sai ya yi taimama bayan ya gama kawai sai ga ruwan ya yi sallah abunsa sai kuma ya samu ruwa lokacin sallah bai wuce ba ya zai yi wala yi do hau ya yi wanda ba irin wayanda aka ce in ka san za ka samu ka yi jinkiri in ka san za ka samu ka yi a tsakiyar lokaci amma wanda aka ce ya tabbatar ba zai samu bai farkon lokaci shi wannan ba zai sake ba amma wanda aka ce dan jinkirta tun da yana takka har zuwa tsakiyar lokaci sai ya yi taimama a farko sai ga ruwan to shi fa mana yana ganin wannan ya sake kun gane ko to haka nan ne kokonto wanda aka ce shi ma to wannan hukunci ya ce wala yidu ghaira haula'i wala ni bita bi mai wahidi wala ido. gaira haulai a takaice idan mutum ya yi taimama da yaƙinin ba ruwa kuma baya tuna samun ruwan a kusa sai ya yi taimama sai ya yi sallah sai ya samu ruwa ba ya da wani sake sallah da zai wannan sallar ba za a sake ta ba to yaya idan ya sake ta ɓaci ko a galada ko kuma a'a wace ce farilla ko ko wace ce nafila eh eh an yi tsallake ko to eh wa man tayammama min haula'i duk wanda ya taimama min haula'i daga cikin wa'annan sun ta balma a kai ga ruwa ya same shi fil wakati a cikin lokaci ba da an yi salli bayan ya yi sallah fa'ammal maribu allazi lam yajid man yunabiluhu iyyahu falyuhi ko gane wayancan duka ba za su tashi ba sai wanda in ya san akwai ruwan sai ya yi taimama kawai da gaggawa taimakon ya iso inda ruwan yake bai iso ba to haka kuma mutumin da bai da lafiya sai ya yi taimama saboda rashin memi ko ruwan ga ruwan yana kallo kamar yadda muka ce da ya gama sallah sai ga mai bashi ruwa ya zo aka ce to ya sake kun gane waka zalika al haka nan mutumin da ya ji tsoron isowa inda zakunan nan aka ce suna nan ko barayi suna nan alka'ibu min asibai wa nariya saboda tsoron shiga kurnin an ce akwai barayi ko akwai zakuna ya yi taimama ya ga masallaci bawan Allah kana kusa da ruwa amma kai yi sallah da taimama ta ce a'a an ce barayi an ce haba barayi jiya jiya na aka cewa gurin aka kama yanzu ma daga gud nake ni ma ka gani na yi kan na je na ɗebo ruwa ai zakin mahar ma sun zo sun yi mara kwanton bauna sun sun kashe shi yayi yanzu wurin lafiya lau to shi ma ka ce ya sake kun gane don abun da yake tsoron ya wuce kuma lokacin sallah bai wuce ba an gane wannan to wannan shi ne abin da shi malam ya tafi a kai to amma wala yi ido gaira haulai duk wanda ba wa'in nan ba mutum da ba lafiya sai ya yi taimama ga ruwa kusa da shi ba zai iya gusawa da sabo ba ya gama yin sallah sai ga mai ba shi ruwan ya zo ya kawo ma ruwa kusa da shi ai na yi sallah ce kai gaggawa ai na kokari na ga lokacin sallah ya shi yasa na kaho to tun da yanzu ne lokacin sallah farko ga ruwan kuma malaki wannan ya sake wasu ai alwala sai ya sallah haka mutumin da ya gama sallah haka ce ya kake sallah haka da taimama ga ruwa kusa da kai yace ai an ce tafkin akwai barka aka ce ai an kama an ce akwai zaki ai an kashe shi to ya je ya shiga ya ɗebo ruwa ya zo ya alwala ya sake an gane wannan to wannan shine malamai suka ce babu wanda zai sake yin ba irin wannan ba in ka riga kai taimama kai sallah to ba za ka sake ba sai dai wanda ya san akwai ruwan bai iso shi ba kawai sai ya yi kunubalar taimama ya tabbatar idan ya tafi zai tar da ruwan bai iso ba sai ya yi taimama to wannan taimamar ba ta yi ba shi ma zai tashi kun gane wannan to to idan haka ta faru wala idu menene wala idu ghayra haula wala yusalli salatayn bi tayammumin wahidi wa kadhalika to haka nan matafi allazi ya kafu Allah ya diri kalma a tilwakati wa yarja an ka hufi haka nan mutumin da aka ce matafiyi ne yana jin tsoron ko ba zai ainihin iske inda ruwa yake ba sannan kuma yana ganin kamar zai kardo inda ruwan yake yana ga kai ruwan nan ba yana so ka ba zan iya zuwa ruwan nan yana da nisa to wannan suka ce shi ma ya sake amma wannan ba ƙauli ne wanda yake ittifaƙi ba ittifaƙi duk mutumin da ya yi taimama don rashin ruwa rashin ruwa ne ya sa ya yi taimama rashi na hakika to ba zai sake sallar ba ko da yana gamawa aka zo aka ce masa gashi kun gane ko kuma sun gama sallar kenan sai aka yi gaba kaɗan sai ga ruwa to ba zai sake sallar to yaya idan ya sake ta ba ta yi domin akwai hadisin abu sa'id al-kudri radiyallahu ta'ala anhu qala خرج رجلان فحضرت الصلاة a معهما ma. akwai mutane guda biyu suka yi tafiya sai lokacin sallah ya same su wale sama huma ma babu ruwa tare da su fayata yamma ma sa'idan bayyiban fa sallaya sai suka yi kaimama da turbaya mai tsarki suka yi sallah sun ma wata dalma a filwakati take sai suka ɗan taho kaɗan sai ga ruwa kuma cikin lokaci lokacin sallar nan bai ko gusa ba daga gama sallar su suka taho sai ga ruwa fa'ada ahaduhum as-sala ɗayan sai ya sake sallah walwudu ya sake alwala ya yi sallah walam yi il'aka sai ya ce a ni ba na riga na zama abin da Allah ya ce ni wa in kuntum marba aw ala safarin kaza wa kaza ba ta yamma musa idan tayyiban na riga na gama ni kawai ba zan sake sallah Dayan ɗayan ya yi alwala ya sake sallah dayan kuma walam ya idil aka dayan bai kara ba فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gaya masa faqala lil ladhi lam yu'id sai yace wa wanda bai sake sallah ba a sabta sunna ka yi dai-dai da sunna eh ka dace da sunna abinda kai shine dai-dai da sunna wato ma'ana ko ni ne ba zan tsaya in aka ce sunna ta manzon Allah wa qala lil ladhi tawadda wa aada laka ajru laka al ajru marratayn sai je to kai kuma ka samu lada kashi ne. to an taɓa yin alwala a samu zunubi ko a yi sallah a samu zunubi in dai don Allah aka yi alwalar don Allah aka yi sallar a ce akwai zunubi akwai lada to ka mu lada biyu ladan waccan sallar da ladan wannan sallar kai kuma ka dace da sunna to wai wa yi <laughs> eh na <laughs> kaga shi wannan aka ce lakal ajaru marrataini kana da lada kashi biyu ga ladan waccan sallar ga don wannan marra kai yanzu ladan ka biyu wannan kuma ka ce ka dace da sunna eh to kun ga wannan fa shine khilafar furu'a kun gane shine abinda manyan malaman nan suke samun matsala na yanzu sai su zo su a ah, wannan duk bai ya saba da hadisi ga wanda hadisi ya ce shi kuma da hadisi shi ma ya aiki an gane ko da fahimta ya yi aiki a yadda ya fahimta lokacin sallan nan bai wuce ba kuma ga ruwa ai dalilin da ya sa illar taimama ke ruwa yanzu yanzu muka yi kuma gashi mun so inda ruwa yake ake mun samu kuskure ne zan sake ɗayan kuma yace a'a Allah ne yace bai yi in na rasa ruwa dan da nayi kuma ba ruwa to da aka zo wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake kai kai laifi kai ne mai yi dare yace kai ka samu lada biyu kai kuma kana da ka dace da sunna kowa ya samu lada biyu shi wannan yana da ladan sallar farko yana da ladan sallar ta biyu wannan yana da ladan sallar farko yana da ladan dacewa da sunna da limayarsa ba kowa lahu al'ajaru marratai kun gane wannan to me yasa wannan din bai dace da sunnar ba saboda bai fahimce ta haka ba to gobe shi ma fa da sunnar bai dace kun gane wannan to don haka idan har malami akwai abin da ya hararo na dalili ya yi abu to karka yadda ka yi saurin kabur tashi ko kuma illan tashi ko kuma kuskurantar da shi sai in kana da dalili ka gane dalilin da ya dogara da shi mai rauni ne ga kuma dalili mai karfi sai ka ce Allah ya ji kamuwa ne ya dogara da abu kaza da abu kaza wani kuma ya dogara da abu kaza da kaza amma dalilin wani ya fi ƙarfi adalci ake yi wa malamai don su ba yan bidiya ba ne nan. duk aƙidarsu ta sunna ce kun gane wannan malaman fiki malaman addini ne malamai ne ahli sunnati wal jama'a don an tambayi ibn taymiya me ya aqidarka ya rinka zana aqidarsa yana cewa kaza kaza kaza kaza kaza sai dai gama yace kuma sace aqidar Abu Hanifa ita ce aqidar Imam mali ita ce aqidar Shafi ita ce aqidar ɗan autan su ahmadu Muhammad yace aqidar mu daya Ka kaga wayannan malamai ka sallama musu kai musu addu'a in har Allah ya kai ka ilimin da har ka fahimci wani wuri inda kai ka tabbatar da kuskure ne saboda ka yi ilimi amma ba kawai irin mu ba ma yauwa ba wai ire-iren mu ba manyan malaman da har suna da binciken da za su gano to su ma addu'a suke musu domin su sun ce suna kuskure kuma su dinnan ba kowane hadisi ya isko su ba akwai hadisan da ba ku isko su ba akwai hadisan da imamu malik ya bar duniya bai same su ba kuma da kafin ya tafi ya ce duk hadisi duk maganan da na aje saboda rashin hadisi sai na yi kiyasi da wani hadisin ko da wata aya sai daga baya kuka samu wani hadisi karara wanda ya yi magana akan abun hukunci akan abun saɓanin abun da na bada a fatawata to ku ɗauki wannan hadisin ku ce ni ma shi ne mazhabata inda ina nan ya same ni ni ma shi zan to ina laifin wannan eh ina laifin wanda ya same ka tunda har kai ka gano ga hadisin da bi iske shi baka ce mazhabar imamu malik kenan shi ma da yana nan hadisin nan ya ce shi da shi zai shi yasa kuke ganin mazhabar Abu Hanifa take samun wato kiyasai da yawa don shi ya fara kullowa lokacin ba a tattara hadisai ba suna watse a gurin ainihin tabi'ai don shi ne na farko kada imamu malin lokacin an tattara shine ya fara yin muwaɗa su shabi sun tarda abun a yalwace Ahmadu Muhammad da kuke ana cewa shugaban Ali Sunnati wal Jama'a saboda shine na ƙarshe duk lokacin an samu tattara hadisai don a lokacin an zo ƙarshe-ƙarshen ma waɗanda suke da hadisan an gane wannan don duk wa'annan littattafai na hadisi ba a tara su ba sai bayan mu a tsaga imamu malik lokacin da imamu malik ya yi muwaɗa khalifan wannan lokaci ya ga muwaɗa ya ga yadda ta hadu, sai ce to a sanar duk a sanar dullar na daular musulunci a sa mu waɗa a kan teburin shari'a a matsayin littafin da za a rika hukunci da shi kuma a tafi a zartar da hukunci a kan matsayi imamu mali ya ce akwai sauran hadisai ba a gama tattaro su ba a yanke hukunci a ce musulunci da muwaɗa za ta yi hukunci akwai waɗanda ba zo ba don haka mu haɗa a bi ta a yi ta karanta ta ana aiki da abun da aka samu cikin ta yin wani ya zo kuma a ɗauka shi ma a yi hukunci a haɗa duka wai yanzu wai na akwai son zuciya a cikin wanda ya yi wani Wataƙila in kai ne za ka ce ai littafin ka ya yi fushi khalifa ya zaɓe shi ko in ka ji ma wasu suna ba da shawarar a kawo wani za ka ce sai ka ji haushi naka kawai za a haji to shi ne ke a ah. akwai sauran aiki wasu hadisan suna kofa wasu suna raki wasu suna wasu suna don shi bai far madina ba tun da ya rayu a nan ya aka haife shi a yankin madina a nan ya gama karatunsa a nan ya gama karantarwarsa a madina ya ce to ina zai je neman ilimi kuma yana madina in tafi ina eh? ina ne to za ka je shi yasa yake cewa al'amru na. mu al'amari addini a gunmu nan madina in yayye waiwa ya ce mai kabarin nan to wani ya fi haka daɗi mimbarinsa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan zai iya wa manzon Allah kariya da shiga shi kusa da manzon Allah yake aje da mimbarin ko da yake zai ce dukkan mu muna kuskure muna dacewa sai mai kabarin nan duk inda kuka tarda kalma ta ta saba da hadisi ku yi jifa da kalma ta ku dauko hadisi ku dauko hadisi ku sa a waje annan karantarwar bayin Allah nan sai dai mu je musu addu'a an gane na to nan Na'am. Na'am. Na'am? Eh. sai azahar da la'asar duka za ta yi in dai abin da ya rage magariba ta yi za a yi iya yin raka'a biyar za ta yi azahar za ta yi la'asar ka gani in dai abin da ya rage magariba ta yi za a yi iya yin raka'a biyar to za ta yi azahar a hudu har ta samu raka raka'a ɗaya kafin rana ta bani don duk mutumin da ya samu raka a cikakka a cikin lokaci to sauran raka'o'in ko da sun zo bayan lokaci ya samu adai kun gane yawwa haka kuma idan hailar ta ɗauke abin da ya rage alfijir ya fito za a iya yin raka'a biyar shi ma za a yi raka a hudu kai raka a hudu raka a uku sai kuma a tsallabe har za a yi raka a daya kafin alfijir ya hudu to magari ba da nisha yana kanta ka fahimta yauwa ba da nisha yana kanta yauwa idan kuma har hailanta ya dauke abin da ya rage rana ta hutu za a iya yin raka ɗaya to wasu ba iya na gano wannan shi ne abinda malamai suka rubuta mana su kai mana dalla dalla Now. Eh, wannan in har malamai suka ce bayan ta gama komi za a iya yin raka'a ɗaya to wannan sallar tana kanta wasu suka ce a'a tun da dai ta samu sarki har akwai sauran lokacin wannan sallar za a iya yin raka'a guda to ko da ba ta samu yi ba wannan sallar ana binta. ta ba ta cikin tsallolin da ba za a rama ba ka gane? وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما يا علام القلوب تولى امرنا يا ستار القلوب اغفر قلوبنا يا غفار القلوب اغفر قلوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم فقهنا في الدين وألمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وألمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهل أولادنا وذريتنا كل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشهد بنفسي واجعل تدبيره تدميرا علي يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين